gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne, shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin mai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za, ku kuma iya kama mu jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu gabatarwa Amina Buhari auna da ni Hadiza Kyari. Shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar al'adu, ƙananan sana'o'i da sauransu. Inda a yau ma, sha biyu ga watan Afrilu na shekara 2019 za mu kawo muku tarihin tsarin masarautar Arewa gabanin zuwan Turawa da kuma tarihin Haɗeja. Yanki ne kai tsaye ba za ka ce Hausawa ba ne gaba ɗaya. Yanki ne da yake ya haɗa da ƙabilu daban-daban. Ga Hausawan, ga Fulani, ga bare-bare bare-baren nan yana nufin kanuri da mangawa da ngizim haka ne amina kin san sati biyu da suka wuce na ma muka fara kawo muku wasu muka kawo masu sauraro tarihin masarautan arewa Maryam Dauda ta yi mana hira da Dr. Tijjani Naniya na jam'iyyar Bayero akan tsarin masarautan kuma ya ba mu labari har zuwa lokacin da turawa suka zo. Shi yasa a yau wakilin sashen Hausan mu Mahmud Kwari ya tuntubi masanan tarihi akan wannan batu domin jin tsarin masarautun arewacin Najeriya gabanin zuwan turawan musamman ma masarautar haɗejiya haɗejiyan ginsau birnin doki. To yanzu bari To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce haɗeja sau birnin doki ko haɗeja birnin sauro ina haɗejawa da katsinawa muna jiran amsoshinku ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga Ibrahim Zangon Daura inda ya ce haɗejiya birnin sauro ne domin da muka je ɗaurin auren abokinmu kwanan zaune muka yi a dalilin sauro ya hana mu bacci. To sai kuma amsar Abdurrahman Aminu Ashaka inda ya ce muna jira. Ga kuma amsar Ibrahim Umar shi kuma ya ce haɗe jagin sau birnin doki garin ɗan garba mai karo da turawa su gudu katsinawa 'ya'yanmu ne to amsa na gaba kuma daga wurin muhammad kabir adamu inda ya ce ni ma dai a matsayina na bagudire na ce birnin sauro ne sai kuma amsar murtala ibrahim zangon daura inda ya sake cewa katsina birnin doki domin yawan dawaken da ke cikin birnin katsina ya kai na jigawa yawa to daga nan sai amsan abubakar salisu gozaki da umar abdullahi gambaki inda suka ce Hadeja birnin sauro dai? Sai kuma amsar Yakub bin Musa shi kuma ya ce gidan sauro birnin doki. To amsa na gaba kuma daga wurin Abdulkadir Yahaya inda ya ce ginsau birnin doki dai ba na sauro ba ya za a ce haka to kuma London birnin sanyi. Sai kuma amsa ta gaba daga Usman Bello Bunkari Allah sa na faɗi daidai. To mu kam sakwatawan shehu ba mu cewa komai a nan da fata Allah ya kyauta. To Usman Bello kuma ya ƙara cewa yau da gobe kenan kun zama komai da ruwanku muna godiya. Ga kuma amsan Ismail Alkasim inda ya ce haɗeja ginsau birnin doki garin da ba haɗeja ba dajin Allah. To sai kuma amsar Abdullahi Garba inda ya ce ai kun yi kuskure ba ku tambayi waɗanda suka san tarihinsu ba da kun tambayi iyayen gidansu wato guddurawa kenan amma duk da haka birnin sauro. Ga kuma amsar Tamim Suleiman inda ya ce ginsau birnin doki garin iyayen gidan katsinawa sai kuma amsar aizat hadeja inda ya ce a tarahance birnin doki muke a zamance kuma birnin sauro mun yaƙi turawa sauro yana yaƙar mu ga kuma amsar ahmed ismail sise inda ya ce haɗe jagin sau birnin doki garin adamu ɗan abubakar garin da ya kasance baƙin cikin baka tsini. Sai kuma amsar Usman Kasim Kiringim na Arewa daga ƙasar Libya inda ya ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe tab lallai fa abin banban ne wai aka ce jifan sauro da gatari yau dai muna shan dariya sosai tun daga karfe uku da minti hamsin ina jiran ku ga kuma amsar abubakar sabiu sabuwa inda ya ce ka ta dukku ɗakin kara kunya gare mu ba mu da tsoro iyayen gidan haɗe jawa To amsa kuma na gaba daga wurin Alhaji Bello Yusufari inda ya ce Haɗejawa da Katsinawa muna jiran ku domin mu ji irin muhawarar da za ku tafka. Ga kuma amsar mu ta ƙarshe daga Adamu biyu biyar unguru Allah sa na faɗi daidai. Haɗeja birnin doki dai birnin Katsinawa idan baka tsine ya zo Haɗejiya kamar ya je birnin Jidda yake ji. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu bari mu je ga wakilin sashen Hausa Mahmud Kwari domin jin hirarsa da masanin tarihi Farfesa Haruna Wakili na Jami'ar Bayero a Kano. Farfesa Haruna Wakili, eh, kun yi nazari kuma ana nazarin sha'anin tarihi. Eh, za mu so watakila a takaice a dunkule eh, a ba mu bayani game da yadda sarautu ko masarautu suke gudanar da harkokin jama'a na mulki gabanin zuwan turawa. To, wannan tambaya ce mai faɗi. Mm, saboda haka eh, gabanin zuwan turawa ni zan ɗauko maka ne daga lokacin da 'yan jihadi suka kama ƙasashen Hausa da maƙotansu suka mai da su ƙarƙashin daular Usmaniya ko daular eh, sakwato Caliphate da ake da Turanci. Ehm, tsarin masarauta duk da cewa su ma da suka zo suka same su ɗin Eh, eh, su fulani da ka samu musuluntar da sarauta sake tsari shine kana da kana da masarautu wato kasashe-kasashe eh, daban-daban wanda suke karkashin sarki da kuma sauran sarakuna da suke mara masa baya ko suke tallafa masa har zuwa ƙasa tun daga gwamnatin tsakiya inda sarki shine wuka shine nama mulki ya bujiro daga wajensa yake kasa da ƙazanin masu sarauta masu sarautu ya tafi har ga hakimai masu ƙasa ya tafi ga dagatai da masu unguwanni har zuwa ƙasa dai mafi yawan ƙasashen hausa a wannan tsarin suke da daular usmaniya ta zo saboda ana ganin sarakunan sun kauce hanya mutanen ma sun kauce hanya kan tura musulunci akwai bukata a jaddada musulunci da su hanya ah, don haka aka yi jihadi ah, fulani mafi yawan yawan daulolin ko kasashen hausa da makotansu ah, fulani 'yan jihadi suka zama su ne sarakuna amma ba su canja structure wato ba su canja ainihin ruhin tafi da mulki da tafi da jama'ar ba a canza shi ba kaga inda mai ka ce sarki ne ah, sai ya zama amir ko abin da ke cewa emir kaga musulunci da abin da aka yi ah, inda za ka dai mukamin sai na na na ne inda za ka zama ya zama haɓe ne wato bahaushe ne yake mulki shine sarkin to fulani sun karba Eh, sun zama su ne sarakuna kuma duk wasu abubuwan na sarautar da ake kan hankali ma da ake ta hausa din da sun ara sun yafa za a yi shiga mai kyau eh, ta mulki ta kasaita za a yi rawani za a yi kaɗe-kaɗe na fada da bushe-bushe da fadanci da sauransu sauransu to a takaice dai tsari da yake da sarki shine kamar tamkar shine gabna shine shugaba a sama shine shugaba a sama ga hmm. wanda ake cewa sarkin yanka ko sarkin yanka hmm. ko sarkin ƙasa eh, sarkin kano sarkin katsina sarkin zazzau sarkin hadeja hmm. haka dai za a gansu katsina sarkin katsina daksa suna across iya kasar su sarkin katsina mulkinsa kasar katsina sarkin kano yana mulki a ƙasar kano sarkin hadeja yana mulki a shine shugaba a ƙasar hadeja kamar tamkar dai gwamnoni in kana so ka kira shi haka to amma ba za mulki da tsarin mulki yake ba zai zama shi kaɗai zai zai komai ba shine dai shugaba shine jagora shine sarkin yanka kamar da ka kira shi ko shine sarkin ƙasa to amma akwai rukuni sarakuna rukuni-rukuni wanda suke taimaka masa tafi da harkokin mulki da zamantakewa a wannan yankin da yake nasa ne ah, su ake kira hakimai ah, akwai yaran sarki akwai balorinsa akwai 'ya'yansa akwai danginsa akwai bayi ah, wanda kowanne yana da irin mukamin da tsarin mulki ya bashi damar ya rike sarki dai shi ne farko amma kasan sarki cikin waɗannan rukunin mutane da ka ambata ake samu a naɗa wasu uh, mukamai kamar uh, masu kula da bital mali da sauran al'amura masu kula za ka samu akwai prime minister kana so kaci kaman galadima a wani wurin a wani wurin waziri ne yana tamkar prime minister a tsari na yanzu shi ke tafi da harkokin gwamnati da mulki ne da kullum mm. sarki na sama sarki uban kowa ne sarki shi ne shugaba gaba daya to amma tafi da harkar mulkin sai ga ko dai ladima ne a wannan kasar mm. ko waziri ne to kasansa kuma kasan shi waziri zaga akwai rukunin sarakuna kamar madaki kamar tafida kamar shamaki nan dai eh, kamar sallama eh, sarkin yaƙi eh, haka dai haka za ga rukuni ne amma kowanne ofis da ke gani za ga wannan ofis din na ɗan sarki ne kamar ciroma eh. misali galibi za ga an sa ciroma sarauta ce ta dan sarki dan su kamar ma masu jiran wato kamar yarimo yarima ne masu ah. jiran gado ne hmm. ah, ko wani yankin ga an sa tafida hmm. ko ta dan sarki ce ko ta dangin ko ta kanin sarki ko ta danginsa za ga wani wurin eh, wani mukamin za ga na yaran sa yaran sarki ne hmm. wani wurin a ce bayi wani wurin a ce eh, bayi amma kafin fa eh, tsari na kafin zuwan eh, tsarin mulkin mallaka zo a magana buna hmm. to ina nufin dai barori da bayi da yaran sarki za ga mukaman nasu ne hmm. misali shamaki hmm. ko ina ka je ga shamaki ko da yaran sarki ne ko bawa da ke rike da wani mukamu ah, haka sallama haka dai akwai makamai wanda suke an ware wa'annan irkuna wannan rukunin ɗaya ne wannan rukunin yan uwa wannan rukunin eh, eh, dan barori da bayi da yara da sarki. Hmm. To, Profesa tun da ka ce kusan wato sarautu ko masarautu na eh, kasar arewa kasar hausa suna kamanceceniya da juna amma kai tsaye yanzu eh, za mu ɗau misali eh, mu yi magana akan masarautar haɗeja misali ita yaya nata fasalin yake a lokacin ma da kafin tura su zo kuma da yadda al'amura suka gudana a yankin masarautar hadeja bayan zuwa turawa to tsarin hadeja eh, gaskiya ne tsarin eh, duk ma kasashen daular usmaniya za ga tsarin mulkin da masarautun da yadda ake tafi da su kamar bai ɗaya ne amma wani wuri akwai ɗan abubuwan da suke ɗan bambanta kadai ko dai yawan su masu sarauta ɗin ko kuma nan za ga galadima shine yake acting kamar prime minister din mm-hmm. can waziri ne mm-hmm. ah, kamar haka mm-hmm. to amma eh, eh, kamar hadija a kawunan hanzari ba gudu ba ƙasa hadija da ke yanki ne kai tsaye ba za ka ce hausawa ba ne gaba ɗaya yanki ne da yake ya hada da ƙabilu daban-daban ga oh. hausawan ga fulani ga bare-bare oh. bare bare nan na nufin kanuri da mangawa da ngizim you know ga awaikawa a hausa ma a hausa din ma ga awaikawa nan to sai kaman gamin gambiza ne dai gamin gambiza ko abin da za ka kira shi tafi da sa kaman eh, tsarin federalism mm. federaliya eh. in kana so ka faɗe shi wato tsarin da tafi da shi a ɗaya abu ne mai babin sha'awa cewa kowane ƙabilun nan da ke gani wa'annan rukuni rukuni na al'umma da suka haɗu suka yi masarauta ɗaya kowanne ana damawa da shi an ba shi kowanne akwai akwai mukami ko sarauta wato wata title da wato wani mukami mm. na sarauta da yake rike da shi misali galibin galadima in ka ji galadima a hadeja galibin su asalinsu mutane mutanen auyo ne galibi galibi a da ina maka magana tsarin ba na yau ba tsarin da eh. za ga ana bawa wanda yake daga daga auyo ne kamar an sadaukar da ita wannan a da mm. so akwai manya-manyan mukamai kuma kamar sarkin arewa mm. wani babbar mukami masarauta ce a Hadija wanda hakimi ne da yake rike da wani yanki mai girman gaskiya na kasar Birniya. Hmm. sai ya ga wani kuma wani yankin aka ba ko ka ga eh, sarkin yaƙi sai ga wani abu ne da shi wani yaren da eh, ko ko eh, sarkin yaƙi da jarma hmm. haka duk wannan title za ga kowane ka ɗaga shi za ga asalin yana da za ga wani wani yanki ko wani kabila shi yake rike da wannan matsayi. sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin mu na yau da gobe shirin matasa inda muke kawo muku tarihin masarautar haɗe Hadeja sau birnin Doki. Bari mu koma ga hirar wakilin sashen Hausa Mahmud Kwari da Farfesa Haruna wakili na Jami'ar Bayero. To Farfesa wannan yana nufin ita kasar Hadeja kafin ma a samar da sarautar. Eh, a wannan yanayi aka same ta na gamin gambizar kabilu daban-daban ko kuma a'a ainihin kasar hadejan jawon ne suke mulkin su illa iyaka da baki suka zo kuma sai suke buɗa musu ƙofa don a tafi da su da sha'anin mulki tare ito ai kafin ka sami eh, haɗeja ɗan kasar ta zama yanki yanda yake yau kamar yadda ke ganin sa yau hmm. ai da dauloli ne kanana suke wannan yankin kaga auyo tsohon tsohon tsohon tsohon daula ce mai tarihi mai zaman kanta mai zaman kanta mai tarihi wanda wani kaulin ma an ce ta ga kano ga garin gabas eh. ga wani gari shi dawa ga sunan suna da ɗan su wajen bakwai ne garuruwan garuruwan ko dauloli daban-daban wanda a baya da kowace zaman kanta kowace zaman kanta ke har haɗeja tana lokacin lokacin wato sarakunan hausawa kenan to amma lokacin da aka zo aka yi jihadi sai aka haɗu duk wannan tsofaffin daulolin duka sai suka zama su zama karkashin daula hadeja kasar hadeja ƙasar ko hadeja emirate to a wannan tsarin emirate din shine aka yi wannan hikima ta kowa sai a yi da shi tun da watakila an yi la'akari da yadda da zaman kansu suke bai kamata yanzu kuma a ware su a ce sai dai su ba kai su watakila dabaru ne na mulki dabaru ne na mulki kuma aka zauna lafiya kuma kowa yana gani ana yi da shi hmm. kuma aka zo in aka zo sallah wato eh, lokacin bikin sallah hmm. za a ga kowa ya zo yana nuna al'adunsa za a ga oh. mutanen guri kai da gani ka san kanuri ne ko oh. mangawa ne hmm. za a ga mutanen eh, haka dai ga su don za a ga eh, al'ada ta kanuri ta bare-bari za a ga al'ada ta badawa bedi za ga al'ada ta fulani za ga al'ada ta hausa tsoron hausawa din ba wani ba al'ada ba za ka gani ba inda ana wannan haya ana wannan hasalla wani ina nuna maka yadda aka haɗa kan mulkin tsarin mulkin haɗe ya haɗu da kan ya haɗa kan kowa ya kawo kowa wuri guda kuma yake yi da kowa. To amma Farfesa a nan eh, tun da ka ce da waɗannan garuruwa wajen guda bakwai eh, da kowanne ƙasa ce mai zaman kanta daga baya aka mallakar da su karkashin haɗeja. Wannan yana nufin dama a wancan lokaci ma haɗejan ta fi dukkaninsu tasiri ta fuskar girma ko faɗa a ko na mai gama da Ko kusa ko kusa. Hmm. Ai masu tsofin tarihi auyo ne da garin gabas a kwarai kuwa eh, so ba na ganin wa'annan da tana gaban su auyo da garin gabas sai dai ta yi gaban sauran hmm. su dawa din su marama eh, da sauransu eh, maiwa tana gaban wa'annan amma wa'annan sun wuce mata a tarihi a muhibba da girma da kima ina ga sun wuce wuta ga shi hadeji ta kunshi waɗannan ƙasashe na wancan lokaci daban da aka zo aka haɗe su ta zama masarautar hadeja ko ƙasar hadeja yaya sha'anin mulki ya gudana duk da cewa ka ce ga shi an samu wakilci daga dukkanin sassan da suka haɗu suka yi ta eh, sha'anin mulki zai ya tafi kamar yadda sauran kasashe suke amma kamar yadda ce muka ni sauran kasashe ba bambanci hmm. kowa yana ciki kowane kabila na ciki Eh, tsari ne da kuma sarki shi ke ba da umarni kuma kai kasan sarautar tana wanzuwa ne don ta kula da hakkin mutane ta tabbatar da eh, kare rayukan mutane da dukiyarsu da kuma tabbatar da mutuncinsu da wanzuwarsu sau da haka sarakuna suna bakin kokarinsu ta wannan ta tabbatar da an samar da tsaro an samar da zaman lafiya an samar da walwala an kuma kare mutuncin kowa ala kulli hal kamar yadda ka sani umarni ya su fito daga wajen sarki ne zuwa ga sauran masu sarauta wannan hakimai din mm. ya yi ƙasa har zuwa masu watakila a can wani lokaci ake ce musu akwai wani bangare suke cewa lawanai ko eh, mu bulamai muke ce musu eh. Eh, wato daga tai kenan mm. da kuma su unguwanni umarni zai je har ƙasa eh abin da za ka fi gani za ga a takaddu abin da za ku gaya maka shine talaka mm. yana ba da haraji ana karɓar haraji a wurinsa don a tafi da sha'anin mulki na ƙasa eh, wani lokaci sukan je su yi noman gandu a ji a nome gonar sarki kafin su je su gona tasu eh, da sauransu sauransu to amma wannan shi tura suka fi sawa cewa shi aka tsarin relationship tsakanin sarakuna da alaƙa sarakuna wannan tafi tafi karfi ta azabtarwa ta danniya amma a gaskance ai sarakunan musulunci ne eh, duk wani abubuwan da suke suna amfani da tafi da mulki na tsarin musulunci hmm. eh, tabbatar da musulunci da tabbatar da eh, da'a da abubuwan da musulunci ya tabbatar hmm. wannan shine abin da sarakuna suke ta kare so, so duk wani basarake duk wani eh, ina ganin kansa a matsayin shi da farko dai farawa shi sarkin musulunci ne shi ba sarkin gargajiya ba ne a tsarin daular usmaniya hmm. don haka ana ana tabbatar da cewa an ɗabuka a ɗauka sha'anin musulunci masallati ana gina su ana tabbatar da kuma eh, ana kula da sha'aninsu hmm. eh, abubuwa da suka shafi karatu da malamai a tsaya ba su dama su yi karatun su samu wurin zama su yi karatu yara su yi karatu su samu ilimi eh, suna ta'almali da masu ilimi mun kamar hadeja har ma daga wasu kasashe daban-daban nan ake zuwa a tare don a samu karatun ƙur'ani. ka ji an ce daga kasashen hausa ko sauran bangare na arewacin arewa ana cewa za a je gabas gabas din ba ta wuce haɗeja in ka yi nisa borno Eh, so akwai ana suna ba da yanayi mai kyau wanda za a iya zauna a nemi ilimi a tashiya sha'anin arziki noman nan da neman neman eh, eh, na kai mm. kasuwanci su tabbatar da kun shugabannin kasuwa suna tabbatar da da'a a kasuwannin nan suna tabbatar da zaman lafiya da walwalar jama'a mm. so idan ana ana magana ba da haraji da magana eh, aikin gona da waye da waye kuma sarakuna a bangare daya su suke ba da wannan eh, tabbatar da zaman lafiya su suke tabbatar da talaka ya saka ya wala ba tare da tsangwama ba su suke leƙawa su ga waye mutum waye wanda yake bara gurbi ya shigo cikin eh, al'umma a tabbatar da ina yake mai halinsa in ma ya za kore shi tabbatar da wato security ne wato a tabbatar da zaman lafiya da wanzuwa da tsaro na yankunan nan aikinsu ne. Profesa um, wannan uh, uh, jihadi da aka yi na daular musulunci sai ya sababa dunkulewar ko samar da ita kasar hadija uh, ya zama cewa sauran kasashe suna karkashin ta. bayan jihadi kuma eh, saratu a arewa eh, sun samu kansu a yanayi na zuwan turawa na san ita ma kuma haɗe ba gefe ba ce yaya mu'amala ko yanayi na tafi kar da harkokin jama'a ya kasance a lokacin da tura suka zo najeriya kuma suka je kasar hadeja to da farko kaza sun shigo da karfi turawa galibi wuraren da suka zo a kasar eh, najeriya ma gaba daya sun shigo mafi yawan wurare da karfin tuwo suka kama su da karfin bindiga hadeja tana cikin wuraren da aka kama su da karfin bindiga ah, don eh, cikin hijira ta rubutar da shida eh, kusan ita ce dola ta karshe a dolar usmaniya mai karfi da za a ce ta fada hannun turawa ah, ta karshe ta kuma da karfin tuwa ka same ta inda aka zubza jini mutane sarakunanta da dakarunta da mayakanta da eh, yan uwansu fiye da 600 a hmm. kashi hmm. ah, don haka kaga da farko dai tura sun shigo da karfin tuwa hmm. na biyu kamar da suka yi a wurare daban-daban ah, tunda sun ci sun ci wurin daulunan da yaki to da suka tashi naɗa shugabanni da sarakuna musamman sarki a ko'ina za ga suna taka tsantsan za su naɗa wanda zai musu biyayya to kamar a ko'ina a haɗe jama'a haka suka yi sannan da tsarin da na ce maka sarki shine wuka shine nama mm. ana ce sarkin yanka mm. to Eh, sun zo da wani dabara wai indirect rule system sun zo da tsari ne da su sun ce ba za su yi mana katsalin da sha'anin mulkin mu ba yadda suka tarar da abubuwa sun da sun da dalar sanadiyya duk wani abu na mulki ba abinda za su nuna musu Dolar ingila birtaniya ba za ta nuna wa Dolar kasar hausa ko Dolar usmaniya wani tsari na mulki ba da iya mulki da iya mm. tafi da jama'a ba mm. da haka suka ce mai su kashe kuɗi su yi tsari irin na faransawa su ɗebo mutanen su zauna a bari su yi mulki ta ƙarƙashin sarakuna to a haka za ka ɗauka cewa sarakunan sun ci gaba da mulkinsu eh. an kyale su sun ci gaba da gudanar da eh, al'amura na ƙasa mm. da kuma na jama'a su mm. amma a gaskance tura su suke mulki ba bai san Buhari ba. Abu Garba je Buhari. Giwa kin shige gaba. masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniya namu na yau Aidan, tare da abokin aiki da ta taya ni gabatarwa. Amina Buhari auna. Da ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC muke cewa ku huta gajiya.